biyar ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1440 daidai da sha biyar ga watan Satumba shekarar miladiya ta 2018 wannan shi ne kasar na 189 cikin jerin jerin kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi al ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي ولا أكتسل لسنا ابن القيم الجوزية شيخ الإسلام رحمة الله عليه ولا لتابي زاد المعاد موسوعة لتاريه من ذن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم littafi na komai da ruwanka dangane da tafarkin rayuwa da addini da manhajin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yake gudanar da al'amuransa malamai suna jinjina ma ibnu qayyim al-jawziya musamman saboda lura cewa ya rubuta littafin a halin tafiya inda yake kasar makka don yin aikin haji nesa da kayan aikinsa Allah wani ya saka masa alkhairi ba mu gushi ba muna bibiyar al imam shaykhul islam ibn qayyim al-jawziya rahmatullahi alayhi a inda yake mana bayani akan tarihin farkon musulunci a makka da abubuwan da suka faru na cutar wanda Qurayshawa suka dusa yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam har muka zo kan inda yake bayani akan kissar Isra'i da Mi'raj zamu tashi inda yake cewa faslun thumma usriya bi rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bi jasadihi ala sahih min al-masjid al-haram ila bayt al-maqdis yace ga wata gaba wadda ke bayani akan labarin tafiyar dare da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa baitul maqdis sannan kuma tafiya zuwa sama daga baitul maqdis zuwa sama inda ya karbo sallah malam yace sannan kuma sai aka yi isra'i tafiyar dare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama bi jasadihi aka tafi da shi da jikinsa al sahih bisa magana mafi inganci daga masallaci mai alfarma zuwa baitul maqdis a kasar falastin rakiban alal buraq yana haye da buraka wata dabba mai saurin tsiya nan suhbata jibrila alaihi masallatu wassalam abokin tafiyarsa shine babban mala'ika ar-ruhul amin jibrilu alaihi salam wa ala nabiyyina salam fa nazala hunaka ya da zango a wannan wurin baitul maqdis wa salla bil anbiya'i imaman yayi musu sallah su annabawa Allah ya tara su ga ɗayan su yayi musu sallah a matsayin limami kamar da ya tabbata a cikin hadisin Muslim daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda da kuma wata riwaya ta Abu Huraira dukkan sun zo da wannan magana halaqati bab al Masjid ya daure wannan buraka a cikin wani karfi dake dake kofar masallacin tunan muka kwana zamu tashi a inda yake cewa wa qad qila innahu nazala bi baiti lahm zo cewa yaya da zango a baiti lahm baiti lahm shine kauye ko kuma garin da aka haifi annabi Isa alaihi salam amma riwaya da ta kawo wannan batu to riwaya ce shazza ba ba ta tabbata ba wa sallati aka ce yayi sallah a wannan wajen walam yasihha zalika anhu albatta da dai wannan bai inganta daga gare shi ba salawatullahi wa salamuhu alayhi. al-imam an-nasa'i shine ya ruwaito asalin riwaya da ta kawo wannan a cikin as-sunan dinsa kuma riwaya ce munkara haka al-imam al-bazzar da al-imam da al-imam al-baihaqi a cikin dalailin nubuwa dukkanin sun fitar da wannan magana a cikin riwayoyinsu wanda a cikin isnadin akwai mutum mai suna ishaq ibnu ah, zabarnak Eh, ibnu zabarnakin wanda malamai da dama sun ce ba'ifi ne don haka riwaya ce munkara ba za a karbe ta ba wallahu ta'ala a'lam malin ya ci gaba da cewa thumma urida bihi tilka laylata min baitil maqdis ila samai dunya sannan a wannan daren aka hauhau aka hau da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga baitul maqdis zuwa sama ta ƙasa fastaftaha lahu jibrilu jibrilu ya nemi a bude musu kofa fa futihala aka bude musu fara'a hunalika adama abal bashar a wannan sama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaga adamu baban mutane alaihi salam fa sallama alaihi yema adamu sallama faradda alaihi salam adam alaihi salam ya mayarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan sallama warhaba bihi ya mishi lale maraba marhaban da dana wa aqarra bi nubuwati ya tabbatar da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lale maraba da dana annabi na karshen zamani wa arahu Allah arwah as-su'ada an yaminihi wa arwah al-ashqiya an yasarihi Allah ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rayukan mutane waɗanda suka tsira ta damarsa Allah ka samu a ciki da kuma rayukan mutane waɗanda za su shiga cikin tsiya da bala'i Allah ka tsare mu su kuma ta hagun da shi thumma urija bihi ila samai as-sani sannan aka ƙara haurawa da shi sama ta biyu fastaftaha lahu jibrilu ya sake neman a buɗe musu ƙofa fara'a fiha yahya bin zakariya wa isa ibn maryam anan ne kuma a sama ta biyu yaga annabawan nan guda biyu yahya dan zakariya alaihi assalam da isa dan maryamu alaihi wa ala ummihi salam falakiyahuma wa sallama alaihima Yagansu ya yi musu sallama faradda alaihi suka mayan masa da sallama wa rahaba bihi suka yi mishi lale maraba marhaban wa aqarra bil buwati su ma suka tabbatar da annabinsa thumma urida bihi ila samai thalitha fara'a fiha yusuf as-siddiq sannan aka da shi sama ta uku aka nemi a bude aka bude suka shiga sai suka ga annabi yusufa as-siddiq wannan annabi da Allah ya mishi take yusufu ayyuha as-siddiq salawatullahi wa salamuhu alayhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata riwaya yake cewa sai na ganshi an bashi rabin kyau rabin kyan duniya gaba ɗaya na shi fa sallama alaihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawa annabi Yusuf alaihi salam sallama faradda alaihi ya mayammai da sallama sa warhab bihi ya marhaban da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa aqarra bi nubuwwati shi ma ya tabbatar da annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama thumma urida bihi ila sama'in rabia sannan aka sake da manzon Allah sallallahu alaihi wa cikin sama ta hudu fara'a fiha idrisa sai ga annabi idris alaihi salam fa sallama alaihi ya gaishe shi ya mai sallama wa rahaba bihi ya mishi lale maraba wa aqarra bi nubuwati kuma ya tabbatar da annabtar manzon Allah sallallahu alaihi thumma urida bihi ila as-sama'il khamisa sannan aka hauda shi zuwa sama ta biyar fara'a fiha harun ibn imran sai ga harunu dan uwan annabi musa alaihi salam wa ala harun fa sallama alaihi wa rahaba bi ya mishi sallama ya gaishe shi wa aqarra bi nubuwwatihi shi ma ya tabbatar da annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ثم عرج به إلى السماء الثالثة فلقي فيها موسى بن عمران أكهو السماء تب شدة أنكما يغمد النبي موسى بن عمران عليه السلام فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته النبي عيسى النبي موسى عليه السلام يوم أنزل الله صلى الله عليه وسلم وسلم ya gaishe shi ya tabbatar da annabsa sa ya mishi barka da zuwa falamma jawaza yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shude ya wuce inda annabi Musa yake baka Musa annabi Musa sai ta kuka faqila lahu ma yubkika aka ce me yasa kake kuka faqala abki li anna gulaman bu'itha min ba'di yadkhulu aljannata min ummatihi aktharu mimma min ummati ina kuka ne saboda wannan annabi da aka aiko shi yawo a bayana yanzu jama'a shi za su fina wa yawa aljanna al-imam al-hafiz ibn hajar ya tattauna anan dan tabbatar da cewa wannan ba wai hasada ce annabi Musa yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma gibda ce ta fatan ina ma a ce shi ma ya samu alfarma irin kwatankwacin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu haka ya tattauna a cikin Fathul Bari inda yake sharhi akan wannan hadisi malam ya ci gaba da cewa sai kuma aka ce a cikin a hadisin min الجنة من أمته أكثر من ممن مما يدخلها من أمتي ثم عرض به إلى السماء السابعة sannan sai aka hau da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sama ta bakwai falakiya fiha ibrahima sai ga baban shi ibrahimu alaihi salam wa sallama alaihi ibrahimu ya gaishe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa bihi ya mishi barka da zuwa ko aqarra bi ya tabbatar da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam thumma rufi'a ila sidratil muntaha sannan aka ƙara yin sama da shi zuwa ga sidratul muntaha magariyar tikewa thumma rufi'a lahul baitul ma'mur sannan kuma aka nuna masa albaitul ma'mur wannan daki na sama wanda mala'iku suke kewaya shi ko da yaushe kamar yadda ake kewaye ɗakin Ka'aba thumma urida bihi ila al-jabbari jalla jalalu sannan aka da shi zuwa gurin Allah al-jabbar madaukakin sarki fadana minhu ya kusanci Allah hatta kana qaba qausaini aw adna Allah subhanahu wataala ya bar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yazo kusa da shi kusancin har kusan kamar a ce kamar ɗani biyu ko ko ƙasa da haka fa auha ila abdihi ma auha Allah subhanahu wataala yau manzan shi wahayin abin da yayi masa wahayi wa da alaihi 50 salata ya bashi salloli 50 wannan gabata fadana minhu hatta kana qaba qausaini aw adna Malam zai zuwe mana maganganu a kanta a nan gaba kaɗai, insha bayan fasulla guda uku zai magana akan mukhalafat wadanda sharik ibn abdullahi ibn abi namr yayi a cikin riwayarsa ta Isra'i wanda ke cikin Sahihul Bukhari a can ƙarshen Sahihul Bukhari cikin Kitabut Tauhid wanda ta zo da sabani har wajen guda goma idan ƴan uwa masu bin waɗannan karatuka za su iya tunawa a can baya mun dan tattauna akan wasu matsalolin da wannan hadisi ya samu daga littafin Fathul Bari na shi al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullahi alayhi wannan tana daga cikin auham wanda shi sharif Ibn abdullahi ya samu kanshi a ciki kamar a ce anan al-imamu Ibn al-qayyim bai fada ku akai ba sai ya tusa ta a cikin magana akwai maganganu da dama da malamai suka yi tun daga kan Abu Sulaiman al-Khattabi su al-imamu Abdul Haqq al-Ishbili da waɗanda suka biyo bayan su sa al-imamu al-Baihaqi dukkaninsu malamai ne da suka tattauna akan wannan mas'ala su al-imamu sai kuma shi karshe baki daya shine al-imamu al-Hafiz Ibn Hajar wanda jidda irin yadda ya kokarin kare Bukhari daga wasu ɗan matsaloli da wasu malamai suka taso da kura akan su to a wannan wajen shi da kanshi yayi ah, yayi conceding defeat ya da cewa ah, akwai matsaloli a cikin wannan riwaya ya kuma faɗi hikimar ta sa Bukhari ya kawo wannan riwaya da abubuwan da suka yi da alaka da haka wannan matsala ce sananniya a cikin ainihin karatu wallahu ta'ala Za zai mu zo mu ji wannan magana a gaba insha Allah to anan shi ma me me tahqiqin wato su su al-ma'ud sun yi wani ta'aliki da yace hadhihi jumlata hadhihi jumlatu min az-ziyadat allati akhrajaha al-bukhari fi sahihihi wannan jumla ta fadana minhu hatta kana qaba qausaini aw adna tana daga cikin abin da bukhari ya fitar a cikin as-sahih a cikin fathul bari mujalladi na 13 daga shafi na 399 zuwa 406 min tariqi sharik Ibn abdullah ibn abi nam ta hanyar wannan malami wanda laysa bil qawi wa hiya min awhamihi allati tafarrada biha wannan suna daga cikin kurakuran da sharik ya kadaice da su fa kana alal muallif rahimahullahu an yunabbiha ala zalika ya kamata a ce shi malam ibnu qayyim al-jawziya Allah ya gafarta mishi ya fadakar akan wannan faqad qala al-khattabi innal ladhi waqa'a fi hadhihi riwaya min nisbati tadalli lil-jabbar azza wa jalla mukhalifun li'ammati salaf wal-ulama'i wa ahli tafsir al-imam abu sulaiman hamad al-khattabi rahmatullahi alayhi yana cewa abinda aka bayyana anan na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusanci Allah kusanci na qaba qausaini aw adna ba wai kusanci ga jibrilu da wannan siffar ba ya saba wa abinda gaba ɗaya magabata suke akai da malamai da malaman tafsiri min taqaddumin man taqaddama minhum wa man ta'akhkhara da na farkon su da na ƙarshe وقد روي هذا الحديث عن أنس Tariq, طريق من غير طريق شريك فلم an ruwaito wannan hadisin ta wata hanya daban zuwa ga Anas ba hanyar sharik ba ba tare da waɗannan kalmomi masu rashin kyau ba wazalika mimma yuqwi daga cikin abin da ke ƙara ƙarfin zato annaha sadiratun min jihati sharik cewa daga gare shi ne wannan kalmomin وقال عبد الحق الاشبيلي في الجمع بين الصحيحين زاد فيه شريك زيادة مجهولة a cikin أسكن الجمع بين الصحيحين yace sharif ya ƙara wani abu da ba a san shi ba an wa ata fihi bi alfazin ma'rufa ya kawo kalmomin da ba a san su ba wa qadra wal isra'a jama'atun min al falam ya'ti ahadun minhum bima ata bihi sharif malamai da dama daga cikin mahaddata hadisi sun ruwaito kissa isra'i ba su kawo irin abin da ya kawo ba wa sharikun laysa bil hafiz shariku baya cikin lissafin manyan malaman hadisi وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره اشكن تفسير ابن كثير اشكن مجلدين اوكو yake cewa ان شريك ابن عبد الله ابن ابي نم اضطرب في هذا الحديث للي شريك ياي روى قفا wannan hadisi wasa ahibuhu hadda shitayi muni walam yadbaqhu da kiyaye hadithin ba waqad qala al-hafiz abu bakr al-bayhaqi haka al-bayhaqi rahmatullahi alayhi yake cewa fi hadithi sharikin زيادة تفرد بها على مذهب من زعم أنه رأى أنه صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل يعني قوله ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى malam bayhaqi yake cewa a cikin ziyada ta sharik akwai kalma wadda take bata inganta ba wacce take goyen bayan ra'ayin masu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah ubangijinsa shine fadin sa a cikin hadisin sannan kuma sai Allah ya kusanto zuwa ga Muhammadu alaihi salatu wassalam kusantowa sosai wa qawlu Aisha ibn Mas'ud wa Abi Huraira fi hamlihim hadhihi al-ayat ala ru'yatihi Jibril asah yace yadda Aisha da Ibn Mas'ud da Abu Huraira suka suka fassara wannan aya akan cewa jibrilu ne wanda manzon Allah ya gani dinnan yafi inganci ji baihaqi wa qala ibn kathir wa hadha alladhi qalahu al rahimahullahu fi hadhihi masala huwa al da ibn kathir ya kawo wannan magana sai ya wannan magana ta baihaqi tace gaskiya fa inna aba dharrin qala ya rasulullahi hal ra'aita rabbak abu dharr al-ghifari ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzon Allah ko kaga ubangijinka qala nurun anna arahu haske dai ina na isa na ganshi wa fi riwayatin ra'aytu nuran ni dai haske na gani akhrajahu muslim wa qawluhu thumma dana fatadalla inma huwa jibrilu alayhi salam lalle jibrilu ne aka gani kama sabata fi sahihaini ana aisha ummul mu'minin kama yadda yake cikin bukhari da muslim daga aisha uwar mu'mini radiyallahu anha wa an ibn mas'ud da kuma ibn mas'ud radiyallahu anhu wa kadhalika huwa fi sahihi muslimin an abi huraira haka nan ma har ila yau a cikin sahih muslim dai daga abu huraira wala yu'rafu lahum mukhalifun ba a san wanda ya saba musu ba a cikin salaf magabata su to ji wannan dogon taliki da suka yi wanda zamu ci su maganganu ma su ƙara fito da wannan fili a gaba kaɗan insha Allah a takeice yake cewa fa auha ila abdihi ma auha wa farada alaihi 50 salata. Allah ya farlanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da shi da al'ummarsa sallah 50 a tsakanin dare da wuni faraja'a hatta marra ala Musa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya dawo yana farin ciki ya wuce ta inda annabi Musa yake a sama ta shida kenan ko faqala lahu sai Musa ya ce masa bima umirta me aka baka umarni ka je kai qala bi 50 salatan yace an bani salloli 50 qala inna ummataka la tatiqu dalika al'ummaka ba za su iya sallah 50 a rana ba irji ila rabbik fas'alhu at-takhfif ka je gun Allah ubangiji ka koma ka roke shi ya rangwanta da ummatik dan al'ummaka faltafata ila jibrila ka'annahu yastashiruhu fi dhalika sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya waiga ya kalli jibrilu alamar yana neman shawara me ka gani ko a ji maganar wannan annabi mai amfani da experience ɗinsa mu koma mu nemi sauƙi ɗin fa ashara na'am in shi ita sai jibrilu a.s ya masa nuni da ke fassara ma'anar cewa in kana ganin za ka iya komawa ni ba ni da matsala fa'ala bihi jibrilu hatta ata bihi aljabbara ta wa ta'ala sai jibrilu ya kara Hau da shi sama suka koma sama har suka zo wurin Allah subhanahu wataala wa huwa fi makani Allah yana wurin da yake malam yace hadha lafzul bukhari fi ba'd turuq wannan lafazin bukhari ne a wasu hanyoyi shine dai wancan lafazin yana nufin wannan yana daga cikin mukhalafat na ainihin wato Shariku ibn abdullahi ibn abi namr din cewa sun koma wurin da Allah yake kamar ya saki zuwa ya sake ganin Allah a inda ya ganshi da yana daga cikin mukhalafatin kaga anan malam ibnu qayyim ya fada ku zuwa ga mukhalafata da kasancewa ta shazza dan haka ya nuni zuwa ga cewa yace wannan wani daga cikin lafuzan bukhari ne ya kawo ta fa wada'a anhu ashara sai aka sauke goma wanda an rage kenan zuwa 40 thumma unzila hatta marra bi musa aka sake saukowa aka sake komawa inda annabi Musa yake fa akhbarahu ya bayo Musa labari fa qala Musa yace irji ila rabbika fas'alhu at-takhfif koma dai gun ubangijinka ka sake roƙon sauki hadisi sake maka sauki lam yazal yatarajjadu baina Musa wa baina Allah azza wa jalla hatta ja'alaha khamsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai gushe ba yana kai kawo ya je ya dawo tsakanin wajen da annabi Musa yake a sama ta shida da can ainihin wato sidratul muntaha ko abin da ke gaba da ita har sai da Allah subhanahu wataala ya rangwanta mishi shi da al'ummarsa aka mai da sallolin nan guda biyar kowace ɗaya tana zaman goma ke fa amarahu Musa birruju wa su'al at-takhfif annan ma dai annabi Musa ya ce mishi ka sake komawa ka sake neman rage fa qala yace kadista hayatu min rabbi ina jin kunyan ubangiji na neman saukin yayi yawa walakin arda wa usallimu na yarda na mika wuya falamma ba'adu nada munadi qad amdaitu faridati wa khaffaftu an ibadi daga nan kuma sai aka sa wani mai shela yayi shela cewa an riga an zartar da hukunci iya biyar din kuma na sa ma bayina sauki a cikin hukuncin wannan riwaya kamar yadda muka ambata tun farko tana daga cikin riwayoyi waɗanda suke Imam Bukhari ya fitar da ita da Imam Muslim Bukhari ya fitar a cikin zikrul Malaika a Bada'ul Khalqi kenan ya fitar kuma a cikin Babul Mi'raj Imam Muslim a cikin Kitabul Iman haka baya ga shi al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar shi ma daga Anas bin Malik wato riwayoyi ne daban-daban shi malam Ibn Qayyim ya kokarin takaita su ya hada su daga riwaya kala daban-daban akwai riwayar bukhari da muslim daga anas da abu dharr al kifari wa wanda kuma ah, akwai kuma wata riwaya ta bukhari da muslim daga anas daga malik ibn sa'asa ta sahabiyin an sahabi sannan akwai kuma wata riwaya ta muslim wadda ya kadaici da ita daga sabit al-bunani daga anas dan malik sai kuma riwaya wata daban wadda bukhari ya kadaici da ita ita ce riwayar sharik ibn abdullahi ibn abi nam daga anas dan malik ita ce wannan ta kadaici da matsalolin amma waɗancan duka riwayoyi ne waɗanda suke tabbatattu ba su da wani kura a tare da su insha Allah malam yace wa as-sahaba wa as-sahaba sabai sun yi sabani sai suka ce hal ra'a rabbahu tilka Laylata lailata amla wasu suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah ubangijinsa mai girma da daukaka a wannan dare wasu kuma suka ce bai ganshi ba fasaha an ibn abbas annahu ra'a rabbahu ya inganta daga sahabi abdullahi dan abbas radiyallahu anhu wa an abi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah ubangijinsa ibn abbas ya bada fatuwa da haka kamar yadda ibn abi shayba ya ruwaito a cikin Musallaf ɗinsa da al'imamu annasai a cikin al-kubra a cikin as-sunan al-kubra haka kuma al-imamu abdullah ibn al-imami ahmad ibn hanbal a cikin kitabu sunna dukkaninsu sun ta hanyoyi mabambanta zuwa ga sahabi abdullahi dan abbas da isnadi sahih wa qala wa saha annahu qala kuma ya inganta dai har ila yau daga shi ibnu abbas din cewa ra'ahu bi fuadi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah ne da zuciyarsa wannan shine abinda al-Imam Muslim da Tirmidhi suka ruwaito haka al-Imam Ad-Darqutni Abu al-Hasan a cikin kitabun ruqya littafin da Darqutni musamman yayi shi dan tattara hadisai da ayoyi da maganganun malaman farko akan hukunce-hukuncen ganin Allah Da a duniya da kiyama da aljanna da isra'i da waye duk abin da ke da alaka da ganin Allah ya tsara a cikin juz'i guda shine kitabun ruqya na al-imamu Abu al-Hasan ad-Darqutni babban malamin hadisi Allah ubangiji ya gafarta mishi to shi ya ruwaito wannan magana cewa ra'ahu bi fuadi haka al-imamu Muslim shi ma ya ruwaito haka kuma al-imamu at-Tirmidhi a cikin as-sunan dinsa a cikin kitabut tafsir cikin tafsirin suratul najm malam ya ci gaba da cewa wasaha an aishata wa ibn mas'ud inkaru zalika yayin da kuma ya tabbata daga aisha da kuma ibn mas'ud su kuma sun yi inkarin wannan muslim ya ruwaito daga gare su wa qala suka ce inna qawluhu cewa fadin sa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha lalle haƙiƙa ya ganshi nazlatan ukhra wani ganin a wani karan inda sidratul muntaha a kusa da ko a bigiran magariyar cikewa kamar yadda yake cikin suratul najmi ma huwa jibril suka ce jibril ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ganshi gani na biyu a cikin asalin surarsa dama ya taba ganin shi gani na farko a farfajiyar garin makka inda ya tokare ko ina ba a ganin komai sai shi ya tokare gaba daya sararin samaniyar da ido zai iya gani sai kuma a wannan karan a lokacin da ya bar manzon Allah sallallahu alaihi a wannan magariya yace ni iya inda aka bani izinin in je ke sai manzan Allah ya waiga sai ya ganshi a wannan sura wannan al-Imam al-Bukhari ya rawaito wannan tafsirin daga Aisha da sahabi Abdullahi dan Mas'ud a cikin as-sahih dinsa ah, haka kuma baya ga shi al-Imam at-Tirmidhi ma ya rawaito al-Imam Muslim ma kamar yadda ambata tun farko ya ruwaito daga Ibn Mas'ud dukkanin su ka duba babukan da ke bayani akan kitabut tafsir na suratul Najmi za ka ga wannan ainihin wato karatu to wannan magana sune ra'ayoyi guda biyu shahararru daga sahabbai bangare na farko daga Ibn Mas'ud dayan ban daga Ibn Abbas shine mai tabbatar da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah a riwaya ta farko itlaqan ba tare da kaidi ba a riwaya ta biyu ta al-imamu daruqutni da kaidin cewa a mafarki amin da zuciyarsa a mafarki din kenan ina fata mun gane to wannan kuma shine magana mafi inganci kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah wasaha ana bi dharrin annahu sa'alahu hal ra'aita rabbak sannan mun ji a baya ya tabbata daga Abu Dharr kamar yadda Muslim ya fitar a cikin kitabul iman aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah ko kaga Allah ubangijinka faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yace nurun anna arahu haske dai na gani ina zan iya ganin sa ai hala baini wa baina ruqyatihi nur yace haske ma'anarsa haske ya sha makance tsakanina da tsakanin ganin sa wannan haske shine hijabur rabb wato shine shamakin da Allah yake shamakance kanshi daga halittu kama qala fi lafdin akhar kama yadda ya fada a wannan fazin yake cewa ra'aytu nuran haske na gari malam ya ci gaba da cewa wa qad haka usman ibn Sa'id ad-Darimi ittifaq as-sahabati ala annahu lam yaraw sai kuma al-Imam Sa'id Usman ibn Sa'id ad-Darimi a cikin littafin Kitabur Radd 'ala al-Jahmiyya ya hakaito a cikin shafi na 144 na littafin nan cewa sahabbai sun yi ittifaki akan cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bai ga Allah ba wa qala shaykhul islam ibn taymiyah qaddasallahu ruhu malam ibn qayyim yake cewa malamin malamin musulunci ibnu taimiya Allah ubangiji ya sa ma ran shi albarka Allah ya ƙara darajarsa a lahira ya ce laysa qawl ibn abbas innahu ahu munaqidan li hadha magana ibn abbas cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah ba ta cin karo da wannan zancen cewa sahabbai sun yi ittifaki akan bai ga Allah ba wala qauluhu ra'ahu bi fuadi haka nan fadin shi cewa ya ganshi da zuciya shi ma baya cin karo da wannan ittifaki saboda mene wa qad saha anhu annahu qala saboda ya tabbata shi daga manzon Allah din ya ce ra'aitu rabbi tabaraka wa ta'ala naga Allah ubangiji na madaukakin sarki wannan wani bangare ne na wani hadisi dogo wanda al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da al-Imam Tirmidhi da daga Ibn Abbas sannan shi kanshi kuma Ahmad ya tsara fitarwa da Tirmidhi har ila yau daga sahabi Mu'adh dan Jabal babban malami daga cikin sahabbai har ila yau Imam Ahmad ya tsara fitarwa daga sahabi Abdurrahman daga daga daga malam Abdurrahman dan Ayyash tabi'i yace an ba'di ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam da haka riwaya ce ya tabbatacciya cewa manzon Allah ya ce ya ga Allah ubangijinsa ibnu abbas ma ya ce manzon Allah ya ga Allah sabai kuma suka ce bai ga Allah ba to to sai an hada riwayoyin ba sa cin karo da juna wannan zancen da ibnu qayyim al-jawziya yake nuni zuwa gare shi anan yace daga malamin shi ibn jami'a a zahiri ya cira to shi ne da ma'ana bai cira to shi da lafazin shi ba ya kallin ma'anar abinda ibn timiya ya faɗa ne a wurare daban-daban sai ya sassaka shi ta yi bayan a wuraren da a yanzu za ka iya karantawa inda ibn timiya ya faɗa ta yi a zaman karatu a majalisinsa ya koya musu wannan karatun shi da su baka da baka don haka riwayar da yake yi ta tana ma gaba da abin da za a iya cewa rubutacce din in ka kuma wurare daban-daban da ibnu ya yi wannan magana akwai littafin jami'ul masail a cikin inda ya magana akan mas'ala game da mas'alatu ru'yatullah a cikin juz'i na farko nashi sannan a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na biyar nan ma ya tattauna akan mas'ala sannan a littafin dar'u ta'arudul aqli wan naql nan ma ya tattauna akan ta da littafin bayanu talbisil jahmiya anan yayi tattaunawa mai tsayi shafuka da yawa akan mas'alar ganin Allah haka a littafin minhaj as-sunnah nabawiyya fi naql kalam shi'at qadariyya haka a littafin a al-hamawiyyah kubra wanda idan ka samu bugu wanda ke dauke da takikin doktor Ahmad ibn Abdul Muhsin Tuwaidiri zaka ga shi kanshi ya tattauna a cikin ta'alikin sa da yake ma wannan bugu tattaunawa mai matukar takaita bayanan da kuma kaiwa zuwa ga hakikin da muke faɗi a insha Allah wallahu ta'ala a'lam malam ya ci gaba da cewa in ji ibnu taymiya daga ibnu qayyim walakin lam yakun hadha fil isra to amma ganin Allah din da ya tabbata manzon Allah ya faɗa da wanda ibnu abbas yake nuni zuwa gare shi to ba isra'i bane ba a wannan tafiyar ta dare walakin kana fil madinati lamma bisa anhum fi salati subh ya faru ne a garin madina lokacin da aka katange musu shi daga sallah asuba wata rana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bacci ya mai nauyi bai tashi yazo zo sallah asuba akan lokacin da ya saba zuwa sai mafarki na musamman a wannan mafarkin ne ya Allah subhanahu wataala wannan kuma ya tabbata kuma tunda mafarkin annabawa gaskiya ne to wajibi ne a gaskata cewa ya ga Allah din ثم أخبرهم الرؤية الله الرؤية ربه تبارك وتعالى tilkan laylata fi manani sannan ya ba su labarin cewa ya ga Allah ubangijinsa a wannan bacci da yayi a wannan dare wannan shine hadisin da aka sani sananne hadithu ikhtisamil mala'il a'la hadithu ikhtisamil mala'il a'la hadisin bayani akan cece ku ce da mutanen sama suke akan magana idan an yi wahayi wannan a ji ƙara ɗin nan da sauransu hadisi ne tabbatacce yana nan a cikin littafin Imam Ahmad ibn Hanbal daga Mu'azu dan Jabal kamar yadda muka ji kuma al-Imam at-Tabarani ya fitar da shi a cikin kitabud du'a daga Abu Ubaida ibn al Sheikh al-Albani ya inganta wannan riwaya a cikin as-sahiha lamba ta 3100 da lamba 69 sai dai al-Khatib al-Baghdadi shine ya ruwaito wata riwaya wata ke da wani ƙari shazi a farko cewa abin ya faru ne a Isra'i to wannan ƙarin cewa a Isra'i ne daren Isra'i shine abin da yake bai inganta ba amma riwaya ce tabbatacciya babu ko kura akan ta insha Allah malam ya ci gaba da cewa wa ala hadha banal imamu ahmadu rahimahullahu ta'ala a ƙarƙashin wannan ne imamu ahmad ya gini ya kafa hujja ya ce na'am ra'ahu haqqan gaskiya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da gaske ne ya ga Allah fa inna ru'yal anbiya'i haqqun dan mafarkin annabawa gaskiya ne wala budda ba makawa dole a gaskata wannan walakin lam yaqul ahmadu rahimahullahu ta'ala innahu ra'ahu bi aynai ra'sihi yaqza amma Imam ahmad bai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah ubangijinsa subhanahu wataala da idanunsa na jikin kanshi ba keke da keke ido biyu ba Imam Ahmad bai ce haka ba wa man haka anhu zalika wanda suka hakaito haka daga gare shi faqad wahima alayhi sun yi ban kaurai wato garin ruwaito magana shi ne suka canza magana sai ma'anarta ta bayu zuwa ga cewa kamar yana cewa ne manzo Allah sallallahu alaihi ya ga Allah ido da ido walakin qala marra abinda yake wani lokaci ra'ahu ya ga Allah wa marratan qala ra'ahu bi fuadi wani lokaci kuma yace ya ganshi da zuciyarsa fa hukiyat anhu riwayatan sai aka ruwaito waɗannan riwayan guda biyu daga gare shi wa hukiyat anhu thalitha min tasarrufi ba'di ashabi ta ukun kuma aka ruwaito ta amma sai ya zama an ruwaito ta da tasarrufi wasu daga cikin ɗalibansa sun yi dan abin nan adulterating asalin maganar da ya faɗa annahu ra'ahu bi ayni ra'si suka ce ya ganshi ya ce wai annabi ya ga Allah da ido biyu ne kurukuru wa hadhihi nususu ahmadu ahmada mawjudatun laysa fiha zalika alhalin in ka koma ka kalli nassoshin da aka rubuta daga Imam Ahmad ga sunan a ko ina to ba sa nuni zuwa ga haka san ba su zo da wannan karatun a cikin su wallahu ta'ala wa amma qaul ibn abbas innahu ra'ahu bi fuadihi marratan magana kuwa ibnu abbas cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ganshi da zuciyarsa so biyu fa in kana istinaduhu ila qawlihi ta'ala idan ya zama ibnu abbas wajen wannan magana cewa manzon Allah ya ga Allah subhanahu wataala ne so biyu da zuciyarsa idan ya zama madogara ibnu abbas shine fadin Allah ma kadhabal fuadu mara zuciyarsa bata ƙaryata abin da ta gani ba sun maƙala, sannan kuma ya yace wala ahu na nazlatan ukhra haƙiƙa kuma ya gan shi wani gani daban wazahiru annahu mustanidu a zahiri wannan ita ce madogararsa haka ibn abi Shaiba ya ruwaito daga gare shi da al babari a cikin tafsirinsa وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي جبريل to ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kanshi ya fassara cewa wannan abin da ya gani a nan ma kadabal fuadu mara da kuma wala qad ra'ahu nazlatan ukhra cewa wannan ra'a ra'a din nan wa ya gani jibrilu ne shi da kanshi manzo Allah ya fassara haka ra'ahu marrataini fi suratihi allati khuliqa alaiha ya ganshi sau biyu a cikin surarsa asalin halittarsa da Allah ya halicce shi kai kamar yadda al Muslim ibn al ya fitar daga Aisha marfu'an daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace na ganshi yana da fikafikai guda 600 suna tokare iya inda ido ke iya gani wannan shine gani biyun da ya masa ma kazabal fuadu mara'a ra'a da kuma wala kadra ra'ahu nazlatan ukhra annabi din alaihi salatu wassalam da kanshi ya fassara cewa jibrilu ya gani abinda ayata ke nufi kenan malam yace ah, wa qaul ibn abbas hadha huwa mustanad al-imam ahmad fi qawlihi ra'ahu bi fuadi wallahu a'lam kuma wannan magana ta ibn abbas ita ce madogaran al-imam ahmad da yake cewa ah, manzo Allah sallallahu alaihi ya ga Allah subhanahu wataala da zuciyarsa Allah shine mafi sanin da wa amma qawluhu ta'ala fi suratin najm fadan Allah subhanahu wataala ku da ya fada a dai suratul najm da yake cewa thumma dana fatadalla sa'annan thumma dana sa'annan yazo kusa fatadalla malamai suna cewa akwai takrim wa ta'khir kamar da muka tattauna a baya asalin ma'anar shi thumma tadalla fadan amma saboda siyakin ayoyin da ya taho sai aka yi wannan takrim wa ta'khir thumma tadalla sa'annan yazo kusa fadana ya kusance shi sosai fa huwa ghairu dunuwi wa tadalli fi qisatil isra wannan da ake ambata anan ya wancanni ba wancan bane wanda yake cikin isra'i qissa isra'i fa innal ladhi fi suratil najm domin wanda ke cikin suratul najmi huwa dunuwu jibrila wa tadalli shine kusanci da jibrilu kama qalat aisha ibn mas'ud kama yadda muka ji daga aisha da abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu ya yadullu alayhi domin siyakin ayar yana nuni zuwa ga haka fa innahu qala domin Allah ya ce ne allamahu da yace wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sai Allah yace allamahu shadidul quwa dhumiratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla kaga duka damirin yana komawa ne ga wancan malamin nasa da Allah ya ce allabahu shadidul quwa wani mai karfin tsiya shine ya koya mishi alqur'anin shine malaika jibril ratin fastawa wanda yake da karfi ratin shine karfi din fastawa har ya daidaita wa huwa bil ufuqil a'la a cikin sarari mafi sama thumma dana fatadalla sannan ya kusance shi ya ƙara kusa da shi kaga dukkan yakin ayar na nuni zuwa ga labarin jibrilu ai fa kana qaba qausaini aw adna sai yace a huwa jibrilu bu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fa tadalla fa dhama'iru kulluha duk wannan lamiran lamirin sunan da ke cikin waɗannan fi'ilan allamahu da fastawa kaza da sauransu da na dalla duka suna komawa ne raji'atun ila hadha al shadidul quwa suna komawa ne zuwa ga wannan malamin nashi mai karfin tsiya din wa huwa gulmirra shine ma'abucin almirra ay alquwa karfi wa huwa alladhi tawa bil ufuqil a'la shine ya daidaita a cikin sararin samaniya inda ya ganshi din ko mun gane ya ganshi a cikin sararin samaniya ya ganshi yace wa da allazi dana Shi shine ya kusance shi yazo kusa da shi fakana min muhammadin sallallahu alaihi salama ya zama yana kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qadara qausaini aw adana, gwargwadon baka biyu ko kuma ƙasa da haka fa amma dunu wa tadalli alladhi fi hadith isra wancan kusanci kuwa wanda ke cikin hadisin isra'i fadhalika sarihun fi annahu dunuwur rabbi tabaraka wa ta'ala wa tadalli wannan yana nuni zuwa ga zahiri cewa kusantowa Allah subhanahu wa ne da kusantowa zuwa gare shi sai dai mun ji wannan gabar da ke nuni zuwa ga haka gaba ce da ta a cikin riwayar Sharik ibn Abdullah ibn Abi wacce Bukhari ya fitar wacce take daga cikin auham na shi wannan malamin Sharik ibn Abdullah ibnu abi namr rahmatullahi alayhi malam ya ci gaba da cewa wala yu'arradu fi ah, suwatin najmi lidhalika ba za a koma suwatin najmi dan nemo wannan magana ba bal fiha annahu ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha abin da ke cikin ta shine ya ganshi wani gani din a cikin sidratul muntaha a wajen sidratul muntaha wa hadha huwa jibrilu wanda aka gani a sifat muntaha shine jibrilu ra'ahu muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala suratihi marrati manzon Allah alaihi salatu wassalam ya ga jibrilu a bisa tsantsar halittarsa sau biyu marratan fil ard karo na farko a nan duniya wa marratan inda sidratul muntaha karo na biyu kuma a wajen wannan magariya ta tikewa wallahu a'lam Allah ya fi sanin dai malam yace faslu ga wata gaba falamma asbaha rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama akhbarahum bima ra'ahu bima arahu Allah azza wa jalla min ayati al-kubra yayin da Allah sallallahu alaihi wasallama ya waye gari a garin Makka sai bai mutanen Makka labarin abinda Allah ya nuna mishi na manyan ayoyin Allah fashtadda takdibuhum sai ƙaryata wasu ta tsananta suka ƙara ƙaryatawa akan ƙaryata wasu dama sun ƙaryata annabta da manzantarsa alaihi salatu wassalam ana ta tabarza da su sai kuma ga wannan labari ya zo musu wanda yake ya zama musu jarabawa kamar da Allah yake cewa ya subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu yuriyahu min ayatina ko sai Allah ya ci gaba da cewa ah, ah, ah, wa atina musa kitaba da annahu da bani isra'ila inda yake cewa zai jarabce su akai cewa jarabawa ce har wasu da suka yi imani uh, uh, sun shiga cikin jarabawa wanda suka yi imani kafin nan Raina ka illa fitnatan linnas wa shajaratal mal'unati fil qur'an yawa shi nake nema wajalna ru'ayatal lati ka illa fitnatan linnas wa shajaratal mal'unati fil qur'an ba mu sanya wannan da arahu min ayatil kubra da Allah ya nuna mishi Allah ya ce mun nuna maka waɗannan abubuwan su zama jarabawa ne ga mutane haka kuma wannan bishiya shatar tuzzaqu ita ma jarabawa ce ga mutane Allah ka tsare to sai sai suka tsananta karyatawa cewa da kana cewa ana kawo maka wahayi mun ce bamu yarda ba yanzu kuma ka ce mana wai ka je can inda ake bada wahayin kai da kanka kuma ka ce mu yarda ba kai ka san ba zai yi ba hadhihi ashaddu min tilka in ji sabu jahali ina fata mun gane suka kiyarda wa wa azahu cutar wasu ta ƙara tsananta suka zauna suna ta maida abun zulaya abun dariya abun yin wasa da da rashin mutunci wa dara watuhu zo a cikin nuskha maqtuta cewa wastidra'uhum wastidra'u da alif da sin da ta liman kun wa darawatuhum alayhi dukkanin su ɗaya, su daya ainihin darawa ita ce makida makirci to wastidra'uhum ay wa fi'luhum barawat da aikata makirci suka ci gaba da kulla makirce makirce kala daban-daban wasaluhu an yasifa lahum baital maqdis wadan su quraish suka ce tunda a tarihi an san bai taba zuwa garin ba sai suka ce mashi to inda gaske ne kaje in ba tsariya kake ba ka ba mu labarin yayin masallaci yake su kuma a cikin su akwai wanda sun sha zuwa wajen saboda kasuwanci da tafiye-tafiyen su suna kaiwa su kawo akan waɗannan hanyoyi zuwa Iliya zuwa Baitul Maqdis zuwa Al-Khalil zuwa Baitul Laham suna zuwa waɗannan wurare a cikin ƙasar Sham don haka su za su iya gane idan ya faɗa haka tuffofin wurin suke ko a suka ce faɗa fajallahu lahu, lahu hatta ayanu Allahu akbar a daidai lokacin sai Allah ya mushi kashafi Allah ya bude mushi duniya gaba daya duk wani abu zai iya tare shi daga inda yake a Makka bai hangen wannan wurin sai aka ture mushi sai zama gashi ga wurin yana ganin shi yadda kake ganin mutumin da kake kusa da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin komai yadda yake ya siffanta mushi ya siffanta musu fadatika yukhbiruhum an ayati ya dinga ba su labarin a wuri kaza akwai gida mai kala kaza a wuri kaza akwai kwata mai iri kaza a wuri kaza akwai bishiya daga nan sai wata kasuwa daga nan sai kaza masallacin ga irin girman shi ga irin wundunan shi ga irin daddumar da aka shimfada mishi ya siffanta musu komai kamar yadda zaka gan shi a hoto na bidiyo mai kala ko kuma fiye da haka a lokacin babu wata fasaha ta sadarwa irin wannan da kake gani kwata-kwata babu ita salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula to amma da yake kafiri kafiri ne ba ba wala yastati'una an yaruddu alaihi kowa sai dai suka yi zugum haka kamar ana ma ɗan yara tatsuniya su ya tashi sun san gaskiya ne wannan gaba daya ba za su yi karanta ta ba haka Imam Bukhari ya fitar da riwaya akan wannan a cikin tafsirin suratul eh, Isra'i da kuma a cikin babuka da suke magana akan fadailus sahaba al-Imam Muslim ma ya fitar da shi a babuka da ya kawo kitabul iman wajen ambatan zikrul masih alaihi salam Ibn maryam daga hadisin Jabir dan Abdullah radiyallahu anhu wa an abi al-Imam Ahmad ma ya fitar da wata riwaya da irin wannan labarin a cikin musnadinsa daga sahabi Abdullah dan Abbas haka al-Imam Muhammad ibn Sa'ad al-Basri a cikin at-Tabaqat al-Kubra nashi ya fitar da wata riwaya da shida, da al-Imam nasai a cikin As-Sunan Kubra da isnadi sahihi dan haka kissa ce mashhuriya tabbatacciya akalla daga sahabbai uku Jabir dan Abdullah daga Ibn Abbas da kuma sahabi Abu Hurairata radiyallahu anhum ajma'in wannan kisace, ce tabbatacciya jama'a na daga cikin mu'jiza da karama da kuma falalan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa to da akai haka sai kuma suka karyata wa akhbarahum an irihim fi masrahu warju'i ya ba su labarin kuma a hanyar shi ta dawowa ya ma gamu da tawagar kasuwancin kasuwancinsu kago su na 'yan kasuwa wanda ke ɗauke da dukiyoyin mutanen makka in an tuna mun sha ambata cewa mutanen makka suna da ɗabi'a ko al'adar kasuwanci kamar da allah ya ba da labari ila fihim rihin tashita'i wasai to sukan a yadda suke yi shine suna da madigai madugu wanda suke sun san kasuwanci sun san garuruwa sun san kuma a gari kaza abu kaza ake nema a gari kaza lokaci kaza ga irin abin da ake da demand a shi to za a yi shekara guda ana tattara kaya na kasuwanci idan lokacin tafiya yayi sai a tafi wuri kaza wani lokacin wannan tafiya yayi sai a tafi wuri kaza su Abu sune manyan yan kasuwan sune amintattu sune masu kaza to kowa wanda ba zai iya fita ba zai ba da dukiyarsa ah, da jarinsa da abin kasuwancinsa idan sun dawo za a yi kamar mudaraba ne za su cire nasu wahalhalun da sauransu a bashi ribar da ya samu to sai zama akan tafi ne a cikin karabka ba ta gaza raƙumi dubu wani lokaci da 'yan kasuwa da bayi masu aiki da kamar ka ce escort sojoji kenan ko jarumai masu ɗauke da makamai don kare wannan dukiya haka suke wannan tafiya za a yi wata da watanni sai ya gaya musu cewa ya ma ga wannan karafkar tasu a hanyar dawowa wa akhbarahum an waqati qudumiha kuma har ya ba su labarin cewa wannan karafkar wannan tawaga yan kasuwa za su iso makka ne inda irin tafiyar da suke yi da ya gansu za su ci gaba da yin irin ta to bisa kiyasi za su iso wato makka ne ranan kaza suna iya wannan kiyasin ba saboda an san cewa ga irin yanayin tafiyar ga nisan wajen ga zango kaza kuma daga wuri kaza zuwa wuri kaza zango kaza za a ci kamar yadda yanzu a zamanance idan aka ce daga nan Zariya zuwa Abuja kilomita kaza ne to wanda ya saba tafiya ya san saurin mota da yanayin yadda ake tafiya zai iya kiyasin awa kaza ake ko wanda ya je ya dawo ya je ya dawo zai iya gane cewa tafiya gama gari wanda bata gamu da wata matsala wadda take kharijul husban wanda ba a lissafa da ita ba to za a yi awa kaza ne tsakanin gari kaza da gari kaza da aka yi gaya musu cewa wannan tawaga za ta yi kwana kaza sannan ta iso makka duk da haka mutanen nan ba su yadda ba wa kana amru wa akhbarahum an al-ayri yaqdimuha ah, ya ba su labarin kuma cewa abinda ba'ir ah, alladhi yaqdimuha raƙumi kaza na wane ne kama kaza shine jagoran tafiya akan sa raƙumi a gaba wanda shine jagoran raƙuma shine limamin su ya gaya musu cewa wannan raƙumin shine a gaba wa kana al-amru kama qala kuma abin yazo ya faru kamar yadda manzon Allah sallallahu Salama ya faɗa falam yazidhum zalika illa nufura wannan bai ƙara musu komai ba sai ƙara janye jiki daga gaskiya sai ƙara kin gaskiya wa abadh zalimuna illa kufura waɗannan azzalimin mutane suka gaskiya sai dai kafirci al-imam ahmad ya fitar da kissa akan wannan har ila yau daga sahabi abdullahi dan abbas da isnadi kyakkyawa da lafazin cewa da lafazin cewa usriya bin nabi sallallahu alaihi wasallama ila baitul maqdis thumma jaa min layli min laylati an yi manzo Allah isra'i da shi kuma ya dawo a wannan daren fa haddathahum bi masirihi wa bi alamati baitul maqdis ya ba su labarin tafiyar da kuma abubuwan da ya gani wa ba'iri da kuma raƙuminsu faƙala nasun sai wasu mutane suka ce na hannu lanu sadiku muhammada bima ya kulu ba za mu gaskata ba fartaddu kufara sai suka kuma kafirai fadaraba Allahu anaqahum ma abi jahl wadannan an kashe tare da Abu Jahl a Badar suka ki gaskatawa saboda tafiya ce da a bisa al'adar su a wancan lokacin mafi karanci shine mako biyu kwana goma sha hudu ne da yaushe za a ce yayi tafiyar da aka saba yi a kwana goma sha hudu cikin dare guda ya je ya dawo domin in zuwa da dawowa ne to su kuma zai zama sha hudu so biyu kenan akalla wata daya in zaka je ne kawai kai kwana to ya za a ce wannan tafiyar an yi ta cikin dare daya sai suka galgatawa irin waɗannan mutanen an ce akwai su kamar mutum biyar zuwa goma suka yi ridda dukkaninsu kuma an kashe su ne a yakin bazar cikin kafirai Allah ka tsare ah, ibnu kathirin ya tattauna akan wannan matsala a cikin ah, tafsirin sa ya tabbatar da ingancin hadifan ya kuma kawo musu shawahid da suke ƙara mara musu baya daga cikin shahidin da ya ishara zuwa gare shi akwai riwaya al-Imam al a cikin Dalailun Nubuwa wacce Baihaqi ya kawo ta ta hanyar ainihin wato ah, abin nan sahabi shaddadu dan aus wanda ya bada labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun tambaye shi suka ce kunna ya rasulullah kaifa usriya bika lailatul isra ya aka yi tafiya da kai a wannan daren ya ba su labari yake gaya musu cewa inna min ayati ma aqulu lakum anni marartu bi ba'irin lakum fi makani kaza wa kaza daga cikin alamun da zan gwada muku cewa lalle nayi wannan tafiyar shine na gamu da raƙuman ku a wuri kaza da kaza ban ce ku ganga yanzu ba ku bari idan sun iso ku tambaye su a dare kaza ga watan kaza daidai ina su idan ya saba da inda na faɗa ba sai kun yarda da magana ta ba ai ba su labarin cewa a lokacin an da zango ne saboda wasu raƙuma sun bata aka tafi neman su yace duk ku tambaye su wannan kuma duka suka tambaya aka faɗa musu suka ce a bokanci ne sihiri ne suka ji gazgatawa saboda Allah bai musu gam da katar na su Allah ya kare mu to in ya zama mutumin da ya ga irin waɗannan ayoyi ya ƙin imani to ina kuma ga wanda ya zo yanzu ya ƙin imani ya fi sauƙin ai mamaki idan wani yanzu ya kafirce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tibure ya ƙi gaskiya bai ga manzon Allah ba bai ga ayoyi ba shekara dubu da ɗari hudu da ɗori tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi cancanta ya kafirci fiye da waɗancan da suka gani suka ji gazgatawa Allah ya tsare dan shi imani kamar yadda zahabi yake faɗa wani haske ne da sai Allah ya wurga shi a zuciyarka sannan zaka dace shi Allah ubangiji ka samu dace to haka dai al-Imam al-Baihaqi ya da labari na wannan abin nan wannan kissa sannan kuma ya tattauna akan cewa daga ciki akwai abubuwan da suke munkarai a cikin dalailin nubuwa daga cikin munkarin shine wanda muka ambata a baya na riwayar Imam Nasa'i cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi da zango a Baitul Lahab garin da aka haifa Annabi Isa garin da Maryamu alaiha salam ta haifi Annabi Isa wanda Allah ya bada labarin haihuwarsa a cikin sotu Maryam wannan shi bai tabbata ba sannan da kuma labarin cewa sayyidina abubakar shine ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ka siffanta mana baitul maqdis wannan shi ma munkari ne bai tabbata ba amma abin da ya tabbata shine shi sayyidina abubakar suna zuwa sai suka yi marmaza yan ba na iya suka tafi inda yake suka ce to kai ne kace duk abin da mutumin nan ya faɗa ka yadda ko ce kwarai kuwa ce to kun ji irin zan ka ji irin zan da yake faɗa in ka yadda cewa mala'ika ya zo ya same shi a cikin kogon dutse ya kawo mai kaza ya ce kaza ya ce Allah ne ya aiko shi kace duk ka yadda inda ka ce abokinka ne mai gaskiya ne to yanzu kuma ka ji ya ce cikin dare guda sai wannan doko tafiya ya dawo me zaka ce yace musu in dai ya tabbata ya faɗa to na yarda to daga ne ya samu wannan martaba ta siddiqiyya Allah ubangiji ya kara mishi daraja daukaka dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wayi gari a Allah ya tace mishi waɗanda za su yarda da shi a wannan lokaci su waɗancan to ishara akan tunda saka kasa yarda da wannan to abubuwa da dama da za su biyo baya ba su yarda da su ba sai kuma suka ci gaba da wannan cutarwa haka ba dare ba rana suna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cutarwa karo manta har yanzu ibn qayyim yana mana muqaddima ne da shimfida akan me ya jawo har manzon Allah sallallahu alaihi ya bar makka wannan cutarwar wata bayan wata tana ta hauhawa su ne suka tattaru suka ja zuwa ga dole ya tursa su zuwa ga ya roƙi. Allah subhanahu wataala Allah ya raba shi da su sai Allah ubangiji ya zaba mishi cewa ya koma ƙasar Madina to daga nan ne kuma an koma Madina zai mana asalin karatu akan abinda wannan fasulan suke magana akai shine fasula ne akan jihadi to yanzu har yanzu muqaddima ne akan me ya jawo akai jihadi ba wai rana a tsaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara kashe su kuma ko da ya yaƙe su mutum nawa ya kashe gabaki daya a cikinsu ba irin yaƙi ne da ake yanzu a yi ta kashe mutane ba don akwai mutane yanzu masu ƙin Allah masu ƙin gaskiya a cikin musulmai suna ƙoƙarin canza ma'anar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi da wasu ayoyi za mu zo gaba zai mana magana akan hadisin cewa an umarce ni da yaƙi mutane har sai sun faɗi kalmar la ilaha illallah za ga akwai takadarai marasa hankali a cikin mutane yanda suke cewa wannan yana nuni zuwa ga ah, musulunci addinin kisa ba haka bane ba haka ma'ana hadisin take ba sam za mu ji fassarar shi daga malaman da suka san fassarar shi ba wai ah, kowa ne ya dauki hadisi kawai ya ce ga ma'anar shi akwai hadisi da dama irin waɗannan wanda in baka ba a hankali ba sai ka je kana wani zafin kai a kansu kuma ba haka shi annabi yake nufi ba inda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah yake cewa ah, la tusahib illa mu'minan wala ya'khudh ta'amaka illa taqi kar kai abokantaka da kowa sai mu mumi kada ka bari wani ya ci abincinka sai sai mai tsoron Allah to yanzu wanda ya ji wani hadisi kenan ba zai ƙara yadda wani ya ci abincin gidan shi ba sai irin wanda ya amince da shi mai tsoron Allah ne to ba haka hadisi yake nufi san ba babu da hadisi yake nufi al-Imam Muhammad Abu Sulaiman al-Khattabi a cikin ma'alimus sunan da ya sharhi hadisin yace wannan hadisin ya zo ne dan bayani akan mahallin da'awa ila walima la muhallil hada wasu su'al mutum ba zai roke ka abu ka ce wai sai in irin ka ne shi sannan zaka san mushi sai in kai kana ganin kai mumini ne to kuma shi ma mumini ne idan roko ne zaka ba kowa amma idan ka zo yin walima zaka kira mutane to waɗannan sai wanda kake da zato marin da yi akan mutanen kirki ne sannan zaka kira su amma kaga hadisin bai faɗa ba to amma waɗannan malamai za su kalli a aikace yaya annabi ya gudanar da rayuwarsa da shi da sahabban shi da sauran mutanen da suka bi ba su da kyautatawa ya suka gudanar to da haka ake fassara hadisan to wannan shi ne sa sai a waye gari da gaske ana bin tafarkin salaf amma kawai a dauka ana fassarawa da ka to wannan zai zama ne mutane suna aiki da hadisai da tunanin su amma kuma suna danganta wannan tunanin ga salaf zaka wajibi ne duk abin da za a fassara wani hadisi akan shi ko wata aya a nemi meye maganganun magabata ya suka aikata shi kada mutum yayi gaban kansa Allah ya tsare malan yace faslun wa qad naqalna abi isa au ibnu ishaqa an aishata wa muawiyata ah, radiyallahu anhuma annahuma qala muhammad Ibn ishaq min sirah al-magazi rahmatullahi alayh al-imam muhammad ibnu ishaq ibnu yasar wani babban malami da muka yi magana a kan shi a baya ya cirato daga Aisha radiyallahu anha uwar mu'minai da ita da sarkin musulmi Muawiya dan Abu Sufyan radiyallahu anhu an abi annahuma qala cewa su ɗin sun ce sai dai wannan itlaqin da danganta musu wannan magana to technically a ilmanci zai zama akwai eh, kunshi akan kuma waɗannan maganganun da aka cirato daga gare su isnadin da ya zo da shi bai tabbata ba isnadin bai inganta ba daga Aisha da Muawiya radiyallahu anhuma al-Imam uh, at-Tabari a cikin tafsirin sa juz'i na 14 ya tattauna akan wannan mas'ala da kore tabbatar haka daga gare su qala aka ce sun ce innama kana al-isra'u bi ruhi cewa isra'i wai da ruhin sa ne sannan kuma bayan haka akwai maganganu tabbatattu aka san haka daga Aisha musamman amma wannan bai tabbata daga gare ta ba haka bai tabbata daga Muawiya ba walam yufqad jasadu ba a nemi jikin shi aka rasa ba ma'ana a garin Makka idan aka ce an yi Isra'il ne bi ruhi to ma'anar haka a wannan awanni na dare sa'ad da ya bar Makka jikin shi na nan a inda yake a kwance to da ruhin sa kenan aka ruhin ne aka tafi da shi aka je aka yi wannan ganawa da tafiya tare da shi yace wannan daga su Muawiya amma bai tabbata wa kila an al-Hasan al-Basri nahwu zalika har ila yau an cira to zance kwatankwacin wannan daga al-Imam al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri shi ma wannan bai zo sarahatan daga gare shi ba ya zo ne da wata magana wacce ke iya daukan wannan ma'ana walakin yanbaghi an yi ulama al-farq baina an yuqala كان الإسراء مناما وبين أن يقال كان بروحه دون جسده يجي amma ya kamata mai kokari mu san bambanci mu gane bambancin da idan an ce an yi isra'i ne cikin bacci ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan abin da ya faru a bacci ne wa baina an yuqal da kuma a ce kana bi ruhihi duna jasadi cewa da ruhin sa ne ba da jikinsa ba wa bainahuma farqun azim akwai bambanci mai girma tsakankaninsu wa Aisha wa Muawiya lam yaqula kana manam da Aisha da Muawiya basu ce bacci bane wa inna kala qala usriya bi ruhihi wa lam yafqid an tafi da ganga an tafi da ruhin sa ne ba a rasa gangar jikinsa ba wa farqun bainal amrayni akwai bambanci tsakanin waɗannan fa inna ma yarahu an-na'imu qad yakunu amsalan madrubatan lil ma'lumi fi suwar al-mahsusa domin da mai bacci yake gani na mafarki yana iya kasancewa misalai ne ake buga mushi na abubuwan da ya san su a rayuwa ta ido da ido kamar yadda muka tattauna a baya game da mafarki da yadda ake fahimtar ƙawa'idu na fassara shi kuma dama shi ibn qayyim kwararren masani ne na fassarar mafarki ka kuma littafin sa na ainihin usulul fiqh shine wancan abin nan littafin abin nan ilamul muwaqqi'ina ar rabbil alamin da wasu wurare waɗanda ba wannan ba ya tattauna akan mas'ala ta fassarar mafarki da usul da kuma misalan da ake bugawa ɗin waɗanda za a amfani da abin da gani a cikin mafarki sai a alakanta shi da abin da ake gani a rayuwa da kuma alfanu ko cutarwa wannan abu sai a fassara shi abin da ka gani jini ko makami ko rana ko ruwa ko doki ko kaza a cikin mafarki to sai ka alakanta shi da irin wannan halittar a rayuwa da kuma me ya tabbata game da ita da Qur'ani ya ambata ko sunna ta ambata ko kuma kalsa ta rayuwa ta tabbatar in kun tana dumi wannan tattaunawa a baya shi yake isharar anan cewa shi mafarki misalai ne ake bugawa mutum akan abubuwa da ya gani a cikin mafarki da alakanta su da abubuwan da ake gani ido da ido dan haka fayaraka annahu qad urja bihi ila sama in aka ce mafarki ne to zai zama kenan ya ga kamar an tafi da shi sama aw zuhiba bihi ila makkata wa aqtar al-ard ko ya ga kaman an tafi da shi zuwa garin makka da sauran kasashen duniya wa ruhuhu lam tas'ad wa lam tadhhab in an ce mafarki ne sai zama ran shi bai hausa ma ba bai tafi ko ina ba fa inna ma malakur ru'ya daraba lahul misala sai zama mala'ikan mafarki mai kyau shine ya buga mishi misalan wallazina qalu waɗanda ko suka ce urija bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wanda suka ce an yi tafiyar da shi ne shi da kansa da jikinsa to mutane ne kala guda biyu qa'ifatun qalat urija bi ruhihi wa badanihi wace dai magana ce mai rauni cewa mafarki ne magana ce mai rauni wanda ku suka ce a an tafi da shi ne ba mafarki ba wasu suka ce an tafi da shi ne da ruhinsa da jikinsa wannan ita ce magana mafi inganci wa ba'ifatun qalat wasu kuma suka ce urida bi ruhihi wa lam yafqid badna an tafi ne da ruhinsa amma bai rasa gangar jikinsa ba wa ula'i lam yuridu an al-mi'raja kana manaman masu wannan magana cewa ruhi kamar da ita ce aka ɗauko daga Aisha wadda bata inganta mai ita da Muawiya ba ta nufin cewa a bace fa inna ma aradu anna ruha zataha usriya biha suna nufin shi kan ran an tafi da shi cikin dare wa urida biha haqiqatan an kuma hauda ita sama da gaske wa basharat min jinsi ma tubashir ba'da al-mufaraqa ruhin ya gamu da nau'o'in irin abin da ruhi na ɗan adam ke gamuwa da shi bayan ya rabu da jiki bayan mutuwa ko a cikin suma wa kana haluha fi zalika ka haliha fara al-mufaraqati fi su'udiha ila samawati sama'an sama'an hatta tantahi biha ila samai sada sai zama abin da ya faru da ruhin shine irin abin da ke faruwa da ran dan adam bayan ya rasu yadda rai ke hawa sama sama bayan sama sama bayan sama har ya kai zuwa sama ta bakwai kuma ya tabbata hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda al-Imam al-Bukhari ya fitar da Abu Dawud cewa idan aka karɓi mumini idan shi sukan kafe ya kalli sama yana kallon ran Allah ka samu a cikin muminai wannan ruhi za a nade shi a cikin wani kyalle na almiski mai kanshi mala'ikun za su tafi da shi suna hawa da shi sama bayan sama duk inda suka je za su kwankwasa a bude ana lale maraba da zuwa a ce waye wannan mai kanshi su ce wani dan wani ne wani dan wani Allah ka samu a cikin wanda za su kira har akai zuwa sama ta bakwai sannan ne kuma Allah subhanahu wataala zai bada umarni cewa a sanya ruhin a wuri kaza ko a ma'ajiya ta cikin tsuntsaye da na shahidai ne kenan ko a wata ma'ajiya ta musamman a cikin aljanna a cikin wani wuri da ake a storin waɗannan rayuka Allah ka samu a cikin wanda za su tsira to yace to kenan a ce ruhin abin da ya faru gare shi shine irin wannan abin da ke faruwa ga ruhin dan adam mumini bayan rasuwarsa fataqifu bayna yaday Allah azza wa jalla ruhin nan ya tsaya a gaban Allah subhanahu wataala fa Habe fiha bima yasha Allah ya umarci da abin da ya so thumma tanzilu ila al-ard sannan a sake sauka da ta zuwa duniya a san da za a saukar da shi zuwa duniya daidai lokacin da zai zama shi kuma wannan gangar jiki wanda yanzu fanko ce kawai an riga an gama mata sutura an saka ta a cikin makwancinta a cikin lahadinta a cikin kabarinta shi Allah ya sa a dawo da ruhin zuwa ga mamacin ya sake zuwa ya sake shiga cikin jikin a daidai lokacin da mala'iku masu tambaya a kabari za su tashi wannan bawan Allah dan gabatar mishi da wannan tambayoyi sananu na kabari Allah ka samu tsira yace to sai a ce kenan kamar irin wannan yanayin ne ya faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamin su gaba da cewa wallazi thumma tanzilu ila al-ardi wallazi kana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila al-isra'i akmalu mimma yahsul lil-ruhi inda al-mufaraqa a ƙashin gaskiya abin da ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi cikar falala da girma da daraja fiye da abin da yake faruwa ga rayukan mutane mu'minai a bayan rabuwa ta mutuwa ba ba ɗaya bane na manzon Allah ya fi falala daukaka salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ma'lumun anna hadha amrun fawqa ma yarahu an-na'im malam yace abu ne da yake sananne ga kowa cewa wannan abin ya fi ƙarfin abin da mutum ke iya gani a cikin bacci lakin lamma kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama fi muqami kharqil awai yayin da zama manzon Allah yana kan wani burbushi ne na aikata abubuwa waɗanda suka keta al'ada suka keta al'ada anan wato sunnar rayuwa da aka sani ta yau da kullum to Allah ya bashi falala da ɗaukaka da mu'ujiza wacce zai aikata wasu abubuwa ko kuma wasu abubuwa su fada shi da suka saba wa al'ada hatta shukka batsalu har ya zama an tsaga cikinsa wa huwa hayyun alhalin yana raye la ya ta'allamu bi ba tare da ya ji wani zafi ba a lokacin kuma babu likitoci babu anesthesia babu wani eh, operation aka mala'iku ne Allah ya aiko su kamar da ya tabbata a kissarsa tun yana yaro kankani wanda suka zo dinnan suka same shi a ƙauyuka na su a Banu Sa'ad waɗanda suke masu rainansa suka zo suka kama shi suka tsaga kirjinsa suka fito da zuciyarsa suka tsaga ta suka wanke ta da wani ruwa da aka zo da shi na musamman aka cire wata tsoka baƙa a ciki aka tafi da ita wanda ita ce raban shedan daga cikin zuciyarsa aka sake mai da zuciyar nan aka dinke ta tsaf aka mai da ta cikin kirjinsa aka din aka komai lafiya lauyami wannan abin da aka mishi shi ma ya saba wa al'ada ba a saba gani ba shine ake nufi da khawariqul awai khariqul ada to kaga tun farko dama rayuwar shi ta tafi da haka to da ka a gare shi ba wani abu bane sabo dan wani abu ya faru kuma wanda ba a saba gani ba irin wannan sun faru da yawa da yawa da yawa in kana son ganin sai kuma wancan littafin na imam al-Baihaqi da ra'ilun nubuwa dama dan abin da yake kenan haka a cikin littafin ash-shifa بوفاء حقوق المصطفى نال الإمام القاضي عياد بن موسى اليحسبي رحمة الله عليه شما يكاو سديوا ديوا سيدي دولة كي هنكلي دا وأن بس تبتنا أتكلم أن سكر تبتنا كما أقوي وداتوا أقوي أبن ديا إذا أي حجرش دن تبتنا درجة ثمن ذن الله صلى الله عليه وسلم وهو حي لا يتألم عرج بذات روحه المقدسة حقيقة من غير ما تتكلم an tafi da ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne tafiya ta gaskiya ba tare da kuma ya mutu ba ba mutuwa bace irin yadda mu sauran mutane sai idan mutum ya mutu ne ran yake fita ya tafi wa man siwahu la yanalu bi dhati ruhihi su'uda ila as-sama'i illa ba'da al-maut wal mufaraqa wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce samu wannan falalar ba sai in ya mutu sai in ya mutu da imani Allah ya so shi da mutuwa da imani Allah ka samu a ciki sannan ne zai samu falala a ɗauki shi a kai shi sama fal anbiya kaga dai su annabawa inna mastaqarat arwahuhum hunaka ba'da mufaraqatil abdan su zukatan su ruhin su ya tabbata ne a sama bayan ya rabu da jikin wa ruhu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sa'idat ila hunaka fi halil hayati thumma adat shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ruhin shi ya je wannan wurin yana raye kuma ta dawo mishi wa da wafati bayan kuma ya rasu alaihi salatu wassalam istaqarat fi rafiqil a'la sai ruhin kuma ya kuma ya tabbata a wannan wuri madaukaki na kusanci da Allah subhanahu wataala ma arwahil anbiya tare da sauran rayukan annabawa alaihimus salatu wassalam Allah ya musu tsira da aminci gaba ɗayan su wa ma hadha duk da wannan falaha ishrafun alal badni wa ishrafun wa ta'alluqun bi duk da ruhin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar shi ta koma tana makwabtaka da Allah sirrafiqil a'la to amma kuma tana nan tana da alaka da jikin shi mai daraja wanda ke kwance a cikin kabarin shi mai daraja a kasar Madina tana da kuma ishraq tana haskaka wannan jiki tana rataye da jikin bi haifu yaruddu salama ala man sallama alaihi shi sa Allah ya bashi falala alaihi salatu wassalam yana mai da sallama ga duk wanda ya je bakin kabarin nan a cikin kasar Madina idan ka je ka tsaya ka ce assalamu alayka ya rasulullah nan take Allah zai dawo mishi da rayuwarsa ya mayar maka da sallamar da kai masa kamar da al-Imam Abu Dawuda ya ruwaito hadisi da isnadi ingantacce a cikin sunan dinsa game da haka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga Abu Hurairah da isnadi kyakkyawa cewa manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa ma min ahadin yusallimu alayya illa radda Allahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam babu wanda zai mun sallama sai Allah ya dawo da ruhina na maiwa da wannan mutumin sallamarsa sallallahu alaihi wa ala alihi sallam wa bi hadha ta'alluqi ra'a Musa musalli fi qabri a irin wannan yanayin ne na rayukan annabawa da suke ta'allake da jikinsu da ke kwance a makabarta ruhin kuma na sama amma har yanzu akwai saduwa su a irin haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaga annabi Musa alaihi salam a daren da Isra'il kamar yadda Imam Muslim ya ruwaito daga sahabi Anas dan Malik Imam Muslim ya fitar daga Anas dan Malik haka Imam al-Baihaqi a cikin Dalailun Nubuwa shi ma ya fitar manzo Allah yana cewa marartu ala Musa inda al Ahmad, al-Ahmar wa huwa qa'imun yusalli fi qabrihi Isra cewa na wuce ta kabarin Annabi Musa a daren Isra'il yana tsaye a kabarinsa yana sallah kaga irin wannan da ya wuce abinda zaka ce sai ka fahimta da hankalinka sai dai in kana so ka bi daji domin ko cewa da ake munkarin da nakiri suna zuwa kabari su tada mutum zaune su mai tambaya idan dai ka taba ganin kabari ka san ba zai a tada mutum zaune ba a bisa dabi'a da in za a tada shi to dole sai an kwashe kasar sama sannan ne tashi zaune ko to ba ruwanka sai ka bari nan da ka je ka gani ko mun gani Allah ya sa mu siga da imani Yau to haka wannan ma fi karfin hankalin da Allah ya baka ba za ka iya fahimta shi ba tunda ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin ka nan musulmi mumini ahli sunna to kai ka yadda idan ka ja ka ce baka yadda ba to akwai akwai wato alama tambaya game da yaddarka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana so ka bi daji kenan irin yanda waɗancan suka bi daji da aka yi Isra'ila da Mi'raj suka ce ba su yadda ba to kai ma yanzu manzo Allah ya bada labarin wani abu da ya gani a Isra'il, wannan tun kafin a isa baitul maqdis din yace inda al-kasib al-ahmar a wurin jan yashin inda kabarin Annabi Musa din yake shi yake ce musu da ina wajen da na nuna muku kabarin ko amma ya bada labarin irin yanayin kasar da ke wurin yace ya ganshi yana sallah a kabarinsa to kuma wannan yana nuna zuwa ga su annabawa har bayan mutuwa suna ci gaba da ibada ke su annabawa ne ba irin sa da sauran mutane ba wallahu ta'ala a'lam yace wara'ahu fi samai sadisa sannan kuma a wannan daren da ana wucewa aka tafi eh, mi'rajin sai je sai ga annabi Musa kuma a sama ta shida bai kuma ce mishi kai ba yanzu nan ma gamu da kai a a ka ba saboda wannan yanzu gani ne na daban a sama ganin da ya mishi wancan shine na ruhi ya ta'allaku da jikin wannan kuma gani ne na inda Allah ya aje annabawa fi rafiqil a'la ومعلوم أنه لم يعرج بموسى من قبره kuma mun sani cewa shi annabi Musa bai yi mi'raji tafiya daga kabarinsa zuwa sama ba kuma rudda ilai ballantana a ce daga baya ne an dawo da shi wa inna ma zalika muqamu ruhihi wa istiqraruha a wannan saman mazaunin ruhin ne wa qabruhu muqamu badni wa istiqrari shi kuma kabari mazaunin jiki ne ila yawmil ma'ad har zuwa ranar tashin duniya al'arwahu eh, ila yawm ma'ad al'arwahi ila ajsadiha zuwa ran da za a maida ruhi zuwa ga cikkuna fara'ahu yusalli fi qabri manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaga annabi Musa yana salla a kabarinsa wara'ahu fis sama'i sadisa kuma ya ganshi a sama ta shida kama annahu sallallahu alaihi wasallama fi arfa'i makanin fi rafiqil a'la game da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu da muke magana yana wuri mafi daukaka a can sama mustaqirran hunaka ya tabbata a can ubadluhu fi darihihi ghairu maqbul amma kuma jikinsa mai daraja yana cikin kabarinsa mai alfarma ba a rasa jikin ba jikin na cikin kabarin har yanzu da muke magana amma kuma ruhin yana sama wa idza sallama alaihi almusallimu radda Allahu alaihi ruhahu amma kuma duk sa'ad da wani mai sallama yayi masa sallama sai Allah ya dawo masa da ruhinsa hatta ya rubba alaihi salam hayya mai mishi da wannan sallama walam yufariq al a'la ba tare da kuma ya rabu da can saman ba wa min wa man kasufa idrabu wanda duk fahimtar shi tayi kauri shine kasufa, ya zama condemn abu ya kauri kamar yadda kuru yake kitubtum haka wato ya zama mutum bai da muruna bai da saukin sha'ani ya kasa wucewa ta inda ya kamata ya wuce idan idan abu ya kauri yanzu in ka zuba shi a cikin rariya kaga ai ba zai ba zai sikin ba ba zai sinkin ba saboda yana da kauri yana da abin nan kusur to idan ya zama fahimta ka mai wuyar sha'ani ce murdaddiyar fahimta gare ka wa ghalab wa ghalabat ka ta yi karfi ta zama mai nauyi an idraki haza ka kasa fahimta wannan falyanzur ila shams to kalli sama fi quluyi mahalliha ji irin nisan inda sama take wata alluqiha da yadda take a sama tayi ta'alluqi a sama wata asiru fil ard amma kuma kalli tasirin rana ga duniya ranar nan tana ta nesa nisan kilomita dubban miliyoyi amma kuma amfaninta da haskenta da energy da take ba duniya da buƙatuwar da halittu da tsirrai da dabbobi suke zuwa gare ta da kuma yadda suke samun wannan baiwa daga gare ta da kuma yadda suke jin zafin ranar da wannan nesan wa hayatul nabat wal haywani biha ka kalli yadda rayuwar tsirrai da halittu take faruwa bisa sanadin rana hadha wa sha'anur ruhi fawqa hadha to wannan ma kenan al'amarin rai ya wuce haka al'amarin tsakanin rai da jiki da dangantaka su ya wuce haka ka duba nisan rana amma duk alaka ta da duniya falaha sha'an ita rata da sha'ani walil abdan sha'an jukuna ma ruhina da sha'ani jukuna da sha'ani wa hadhihi an-nar wannan wuta ta rana takunu fi mahalliha tana wurinta wa hararatuha tu'athiru fi jismil ba'id ana? sai kaga wuta ko ta rana din ko kuma wuta a nan duniya tana wani waje amma kai kana tsaye a wani waje daban sai ka ji zafin rana zafin wutan yana tasiri a jikinka idan aka hura wuta eh, ko gobara ta tashi ko wani abu ya faru sai ka kana tsaye a wani waje wanda ba cikin wutar bane amma kuma jikinka na jin tasirin zafin kuma zai iya cutar da kai ma annal irtibata wa ta'alluq alladhi bayna ruhi wal badani aqwa tare da cewa dangantaka da ke tsakanin jiki da ruhi ta fi ƙarfi fiye da wannan Allah tun bayan da ya sanya halitta ya saka ruhinsa a jiki sai zama ruhin nan shi ne kamar wato wani abin nan inji da ke tada wannan halitta kuma ruhin nan zai ci gaba da lazumtar jikin nan ba zai rabu da shi ba har sai sa'ad da jiki ya wayi gari bayi da salahiyar rike ruhi shi ne mutuwa ke ruhi yakan bar jiki ne kawai a lokacin da jikin ya zama too damaged ko too old ko too abin nan impure ya lalace jikin ba zai iya holding wannan ruhin a ciki ba sannan sai Allah ya zare ruhi sannan bayan Allah ya zare ruhin kuma Allah yana da wata ma'adana da yake aje ruhi na al'ummar da ya ba su halittar sannan kuma daga baya dawo musu da shi a tashin alkiyama sannan kuma Allah ya ki ba kowa fahimtar ya ruhi yake daka da aka ce wa yas'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila suna ta tambaya ka game da ruhi game da ruhi ka ce musu ruhi wani al'amari ne na ubangiji kuma ba a ba ku ilmi ba sai dan kadan har yanzu da muke magana duk irin wato scientific breakthrough da ake da su irin bincike na ilimin kimiyya da fasaha da ake ganin an gano irin abubuwa daban-daban da siddabarin da ake da kwakudu ba da na'urorin ganin ganin kwaf da ake da su waɗanda suke ganin komai har yanzu ba su ganin ruhi ba da fitar shi daga jiki da sauransu har yanzu babu wanda ya isa ya ce balantana a fara tunanin ya zai analyzing ɗin shi wani irin material ne aka kera shi ya yake da sauransu babu wannan ilimin saboda Allah ya riga ya ya yi sirrin ɗin shi ya ce wa ma utitu min al-ilmi illa qalila da Allah ya so ya bada ilimin da ya bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to al'amarin ruhi ya fi karfin na ya fahimta ibnu qayyim yana wannan magana ne a matsayin authority a wannan harka saboda littafi gare shi musamman sunan shi kenan kitabun ruh wanda mun taba hujja da shi a wani mahalli a baya wallahu a'lam yace fa sha'anul ruhi a'la min zalika wa alqa sha'anul ruhi ya bu wannan zirbi ya bu wannan wahala fahimta sai kawo waka yake cewa fa kullil uyunir rumdi iyaki an tara sana shamsi fastas fastas shay zalamal layaliya wannan baiki ne daga cikin wata doguwar kasida wacce ya kawo ta anan ya kawo baiki guda ɗaya anan amma a cikin littafin madarijus salikina fi masaliki na abudu wa na nasta'in wanda sharhi na littafin alimamu abu isma'il al-harawi da yi na abin nan na sufanci a cikin fasara na abudu wa na nasta'in littafi ne muhimmi na ibn al-qayyim a babi na tarbiyyar zuciya madarijus salikina fi masaliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a san ya kawo ta da yawa kwarai ba baituka da dama babu ishara kuma zuwa ga waye ne waka abinda ke nuni kamar waka shi ke tashi ta kanshi wallahu a'lam ma'anar baitin shine qul lil uyunir rumdi kace da idanuwa waɗanda suke da kwantsa iyaki antara sanashin ahir kai da kake da ciwon ido idan kana kwantsa ko kana apolo ko ka kamu da wani ciwon ido idan ka yayi jazir kamar kana shaye-shaye to kar ka fito kana kallon sanar shams hasken rana fastabshi zalaman layaliya ka je ka nemi duhun dare ya fi maka sauki idan ka samu ya warke amma hasken rana ka kyale masu ido lafiyayye za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah na'am